Aujourd'hui la fada s'est délocalisée de Niamey pour la ville de Filingue région de Tilaberi. La technologie ne cesse de se développer dans le monde où l'usage des réseaux sociaux a bien évolué. Cette année, le temps passé sur les médias sociaux serait de 2h à 24h par jour en moyenne dans le monde, dont 5 h par mois mois en 2010 selon un site français. Aujourd'hui, il est difficile de voir un jeune qui utilise moins de deux heures les réseaux sociaux. Certains les utilisent pour se rapprocher de leurs proches, pour des recherches, pour du commerce ou pour chercher l'amour, entre autres. Malheureusement, utiliser ces réseaux sociaux peut nuire à leurs prochains. Harceler, diffamer, faire chanter et surtout véhiculer des fausses informations et bien d'autres. Voilà, la fada de ce soir euh, s'intéresse aux avantages et inconvénients de l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes de Filingue. Pour en parler ce soir, euh, nous recevons M. Rachou Aboubakar. Euh, il est, le président, il est le président de MJV, Mouvement des jeunes volontaires de, la, de Filingue. Nous avons aussi Lamino M. Sharif, il est chanteur de la localité. Nous avons également Mademoiselle Zulei Abdulmalik, une jeune internaute. Nous avons aussi mademoiselle Ramzia Maman, une jeune internaute également. Je suis Samira Rafi pour la présentation et la technique est assurée par Habibou Garba. Chers amis, je vous souhaite la bienvenue à la FADA. Thomas de la, la FADA, pour ceux qui ne le savent pas, c'est de la rubrique rose, une musique et aussi une chronique, tout ceci en 35 minutes chrono. C'est parti. To abokai matasa masu sauraron mu a yau cikin fadar tamu da ta yada zango a nan garin Filinge jihar Tilaberi za mu tattauna ne akan shafukan sada zumunta yaya matasan Filinge ke amfani da su shin ta hanyar kwarai suke amfani da su ko ko yaya ne. Wannan ne muke neman sani. Da la première partie de notre fada, nous verrons la place qu'occupent les réseaux sociaux dans la vie des jeunes de Filinge. Je commence avec toi, Racho. Combien de réseaux <laughs> tu utilises déjà actuellement euh, Actuellement, <clears throat> je suis branché euh, particulièrement sur Facebook. Mhm. Euh, il y a TikTok, mhm. il y a WhatsApp, donc euh, qui est socialement pour euh, un peu même divertir. En tout cas, les trois là, c'est les principaux que j'utilise. lafiya lau barkan ku da warhaka to madalla ina so in san kamar shafukan sada zumunta nawa kake unhwani da su a matsayinka na mawaki guda uku WhatsApp, TikTok, Facebook. Baka amfani da YouTube? YouTube, Bilito, na wance. <laughs> Abin da ya sa dole in manta, YouTube ba mu samu amfani shi na haka. To, ke kuma fa Zulaiha? Ni na amfani da WhatsApp, da TikTok, da Facebook. Ina so in sani kamar yanzu ke a matsayinki na matashiya nan garin Filinge. Mm. Wani irin unhani ke samu cikin Eh, aiki da shafukan sada zumunta to shi whatsapp ina sama amfani da yawa cikin shi saboda in ina so in yi hira da mutanen nesa dole sai na sa sai na yi da wasu fonan saboda apple bai yi yayi nisa abun shi kuma tiktok irin haka ina samun shi ma wani amfani ciki ina ga abin da ya kamata ciki ina ganin wani abu bai kamata bare cikin tiktok saboda ina ganin abubuwa da dama ciki shi kuma facebook wannan kamar ina son in yi evole kaɗan da wani abu ina iya nemowa ina rubuta sai a bani kamar ban iya wani abu ba sai in yi teleshaje ciki sai a bani malam rasho zan dawo ta bangaren ka ina iya sanin kamar gaso rezo sosio da yake ku president ne na matasa jean volontaire wani irin abubuwa kuke samu wani unhani kuke yi da wayannan shafukan sada zumunta cikin ta yadda wannan aiki da kuke yi tare da matasa Moi, je dirais que ça me permet de bien gérer mon association parce que je trouve à travers les réseaux sociaux des modèles quelque part. Je trouve même des initiatives. Par exemple, sur Facebook, je vois il y a des associations, souvent même quelque chose d'international, c'est-à-dire qui n'est même pas du Niger, que je copie, je vois de là-bas, je vois que ça là c'est bon, pourquoi pas de, l'initier à notre niveau ou bien dans certaines régions du Niger. ça nous permet de, concurrencier certaines choses, des de bonnes valeurs. qui peuvent nous ajouter donc euh, un plus pour notre vie socialement. Continuons eh, avec toi Ramziya. Eh, kin ce bakin facebook bakin abubuwan da ake biskan shafukan sada zumunta kan bakin amfani da su ma kwata-kwata mm. to a matsayin ki na matashiya kuma ɗaliba mm. a ganin ki babu wasu abubuwa da za iya samu bisa kan shafukan sada zumunta da za su amfani ki cikin tahiyar da karatun ki tun da karatun ne kika sa gaba haka ne ina iya paske yanzu in an diba tu je peux trouver même cikinsu ina samun amfani cikinsu wato ah, madalla tun da ana samun amfani a ciki zan dawo ta bangaren kamalan laminu m sharif to mawaki dai ba ɗaya toya hausan ne ba an ka sani ya kamata a zan tallatawa ana wallafawa ana gana abin da yake yi ko muna yi sanin wanda irin unhwani kake yi da da shafukan sada zumunta kun mi suka kawo kago mi suka kawo cikin rayuwarka misali whatsapp youtube saboda tallata abubuwa na sun yi contribute sun sa an san ka ya sa ka yi wani wuri ko wani ya yaba da abin da kake yi to muna samun masu yabawa kamar irin dai mutanen mu wanda suke waje misali suna ankurajen mu ko da yaushe malam rasho malam rasho tambayar da zama ka ita ce wannan Mm-hmm. shin eh, haraka da nan rezo sosai shi sun yi contribute don a samu a san wannan festival da an ka san filin da shi wato dokin iska misali eh, sosai ma tun da ni yanzu eh, ina kwatanta muku da cewa tun da muka fara reunion na harko na wannan tsare-tsaren duk abin da mun huta daga wurin kawai muna sa information in kuma grass asa za mu ga mutanen mu suke waje za su yi maka vocal su ce a abin ga za a fara shi mun gani sama facebook kasa kaza kaza kaza kaza don kenan samun turke duniya tana biye da mu ana samun labari daga gare mu kuma akwai group group na da ake iya ayi a cewa kungiyar din yan garin gana me suna wasu na kasashen waje wasu na cikin region in Niger duk suna ciki don ku directement da an information suna samun ta kai tsaye yanzu kaman tun da jiya nake wurin su kowannan a duk san inda aka yi ba ma fasu guda ba nake duk san inda aka yi na imagine su kowanne waye duk sur nake ta mhm. Et quand rezo sosiyo e kamin kare ma ina samun combien de j'aime combien de de, commentaires en réponse mhm. Cela montre que les gens sont en train de me suivre il y a beaucoup qui demandent mais pourquoi de nous ne pas avoir nous inviter tout ça donc ça montre que les réseaux sociaux là sont contribué quoi a wannan wurin to madalla aminan mu na mu a fada lokaci yayi da zan ba ƴan matan studio kalangu waje don gabatar mana da rubrika cause in ta fadar tamu Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je partage avec vous ma recette de filet de poisson au petit pois. S'il vous reste un peu de filet de poisson au frigo et que vous en avez marre d'en faire que des brochettes, cette recette est idéale pour vous. Pour un demi-kilo de filet de poisson, il vous faut une cuillère à café de moutarde, un oignon moyen, de l'ail, du persil, céleri et un peu de coriandre, quelques feuilles de basilic aussi si vous êtes fan de son odeur, un petit morceau de gingembre frais aussi. Il vous faut du poivron et quelques piments verts. Moi, j'ai pris deux piments moyens. Il vous faut du poivre et vos épices quotidiennes. Des petits pois, bien évidemment, puisqu'on parle de filet de poisson aux petits pois. Donc pour commencer, on va bien nettoyer notre filet de poisson. Ensuite, on les assaisonne. Moi, j'ai mis du sel, une pincée de poivre et une pincée d'épices, le yaji marga marga que vous utilisez au quotidien. Ensuite, je fais chauffer mon huile. Là, je vais frire mon filet de poisson jusqu'à ce que ça soit bien doré. Bien doré, mais pas cramé, attention. Donc, quand c'est bien doré, je les retire et je les place dans ma passoire pour les œufs souris. Maintenant, je vais m'occuper de mes oignons, <laughs> littéralement. <laughs> je les découpe en fines lamelles. Et dans ma casserole, je vais ajouter une cuillère à soupe d'huile. J'ai utilisé l'huile dans laquelle j'ai fait frire mon poisson. Ensuite, j'ajoute les oignons découpés, un peu de sel et un peu de poivre. Je vais refermer et laisser le tout mijoter 2 minutes, 2 à 3 minutes, juste le temps que les oignons ramollissent un peu. Petite précision, je vais faire tous ces processus de cuisson sur feu doux. Donc ça laisse le temps à tous les ingrédients de bien s'infuser, genre de bien se mélanger quoi. <laughs> Et pendant ce temps, je vais faire ma pâte d'assaisonnement Donc je vais piler de l'ail, du piment vert, du persil, quelques feuilles de céleri, de la coriandre fraîche. Je vais aussi ajouter une petite feuille de basilic. Moi, j'aime pas trop son odeur parce que je trouve que quand on a bu ça domine toutes les odeurs. Voilà, c'est bien écrasé. Je vérifie mes oignons. Ils ont bien ramolli je vais ajouter une grosse cuillère à soupe de ces mélanges que je viens de faire et j'ajoute la moitié d'une cuillère à café de miel. J'aime bien le goût sucré salé que ça apporte. Et ça remplace éventuellement les cubes que nous consommons dont beaucoup sont déclarés néfastes pour la santé. En fait, si vous avez du mal à les délaisser, une petite quantité de miel ou de sucre dans vos cuissons peut vous aider à faire la transition. En tout cas, ça a marché pour moi. Voilà, ma petite soie, c'est bien parti. Je remue un peu et j'ajoute de la moutarde et vraiment un tout petit peu d'eau. Parce que l'idée, c'est de ne pas faire fondre les oignons, mais juste de les ramollir. Ensuite, vous ajoutez votre filet de poisson préalablement frit. On remue délicatement et on laisse le tout mijoter. Pour terminer, on va ajouter nos petits pois et quelques lamelles de poivron que j'ai découpées. Et comme j'aime bien l'odeur du beurre, j'en ai mis aussi à la fin, l'équivalent de 10 grammes, je crois bien. Et voilà, c'est terminé et ça sent tellement bon. Vous pouvez le servir avec des frites, des pommes de terre sautées, des lignames, du riz au gras, tout ce que vous voulez en fait. L'accompagnement c'est fait selon votre choix. Bon appétit! Merci les filles, amis jeunes, c'était la rubrique rose du studio Kalangu. Aujourd'hui, nous sommes installés à Filingué et pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, nous parlons des avantages et inconvénients des réseaux sociaux et surtout quelle utilisation euh, les jeunes de Filingué en font et quel avantage euh, ils en tirent. Alors selon vous, quels sont les inconvénients de l'utilisation des réseaux sociaux Cette question, je te la pose à toi, Zoleha et Nasson Nsani. wani irin hatsarurra akwai tattare da amfani da harakokin ganar yanzu su shi wannan shafukan sada zumunta hatsarurrukan da dai akwai cikin tiktok dai hakan ga ana yin dai kamar hatsarin dai kamar sai wa mu dai yan mata hakan ga muna iya sa riga da bata kamata ba muna yi wata ta gani ita ma ta ce ita ma tana so ta yi irin shi duka cikin tiktok dai hakan ga eh, kuma muna ganin amfanin haka su kuma malamai sai su huto cikin tiktok in su ma su ce hakan ga da ya yi bai kamata ba gamziya ke kuma fa wani irin abubuwa kike gani kamar ba su dace ba bisa kan haraka rezo social inga da ake yi inconvenient in shi a sai ke je wasu mutane kamar suna db na bisa tiktok facebook kawai ka zo dai kawai ka zo kana video kanka kawai kai yi lance kawai tu ne sais pas ke tufe tu fais kawai haran kai baka san wasu suna zagin ka to a ganin ki wani irin consequence wannan abu zai iya kawowa ma mm, zagi ma yin kwanse conséquence euh, on tensulta euh, kuma malamai suna hitowa suna magana wanga bai kamata ba ba a ce ba ka yi wa ka abin da kake ka abin da kake bisa tiktok facebook dukansu ka dai abin da kake in an ka ce maka ba ka yin abu ba wai ba ka yin tana wai shine ko mafi muhimmanci mm. laminu zan dawo ta bangaren ka a matsayin ka na mawaki yanzu wani irin hatsari ne a tare da ga yanzu sosai ga da kamar yanzu a ce wani yayi filman ka ya aza ga wani abu mugu wani irin kan zai iya haddasa cikin kariyar in kama da rayuwar ka tare da jama'a zan dan shiga kaɗan daga cikin abin da ramziya ta yi bayani a kai kun san wani lokaci mutane muna da matsala ne shi komi za ka yi a rayuwa ka riƙa dubin baya baya da zaka bari bayan ka da zaka bari ita ya kamata ka kulawa Donc, il don kenan akwai bidiyon da kai kanka ka san bai kamata kai publiye ba amma wasu suna amfani da wannan daman ne su yi lalan bidiyo saboda su samu jam saboda su samu followers da yawa saboda shi wasu suke suke amfani da da sa bidiyo kowane iri ma to malam rasho zan maida maka tambayar Et eh, selon votre propre constat, est-ce qu'il y a des choses copiées sur les réseaux sociaux qui appliquent les jeunes dans leur vie de tous les jours que vous vous trouvez inappropriées Effectivement, il y en a assez. Parce que certains comportements indécents daga an gane su a yau da muke rayuwa an san da kawai sai dai kufe kuli sai dai shows wanda aka observe cikin tiktok facebook a zo a yi aplike parce sai kuma comme la min l'a dit wasu comportement in ka gani wani ya yi don ya samu jam jam jam kai ba ka lisa shi wannan wani iri ne kai ba istaci in ka guda da shi ba ba alƙiblar ku guda ba ba tsari guda yake gare to Mallam rasho kai ganin ka eske wannan yana iya kawo impact bisa kan les mœurs et les valeurs de la localité koko na na wada al'adu seriously kwarai ma tun daga yau da muke ciki ta kai inda iyaye sai in ce yara sun hima ƙarfin iyayensu ce qui nous amène à la question suivante, justement, Zule haina son tambaki wannan tambaki na amfani da su Facebook da wasu abubuwa wata ran akwai mutanen da baka ma sani ba suna rubuta maka message ba su gajiya su yi ta matsa maka da message da sun ga budurwa ce. Shin wani ya taba takura miki hakan ga bisa kan gaizu sosiyo kuma yaya kika shawo kan abu? Eh to akwai irin hakanan da yawa mm, bisa wasu da ya kan ga mutum kuma 'yan nesa 'yan waje wannan su yi maka magana dai hakan ga in baka yi musu roƙon ba su yi maka da yawa in baka mai da musu ba ko kuma in kuna hira kai da su su ce ka tura musu foto baka tura musu ko kuma wani bidiyo hakan ga in baka tura musu ba sai su sa ka group sai su sa group in ka kwatanta group in bai ba kuma sai su rarraba numerukan ga mutane hakan ga ka nuna musu baka so baka so ka yi musu magana sai shi sai shi ba ma wani abokin shi numero hakan ga kuwa eh to ya kika ki shawo kan wannan matsala inda kika fada ciki haka kawai ina bulokin ina samun dama in yi bulokin mutumin hakan ga kuwa to a sa plus qu'est-ce que tu ferais ramziya yanzu a ce kina amfani da shafukan sada zumunta wani ya zo yana ta matsa miki yana ta rubuta miki message kuma yana ta raba lambobin ki ga mutane wani irin mataki zaki doka ke dan shawo kan matsala kamar sai ke moi je vois in ka rubuto min kana min wani wai wani parce que des fois ils t'écrivent bonsoir quand tu réponds c'est qui a ah, wani masoyin kina wani mina na mutum ya dai gashi nan dai yana damun ka dai gashi nan dai shi dai wani masoyin ka bai iya hita ya ce maka gani ni ne wani nan na nake wani wani wai wani kuma abun na baki takaici takaici <laughs> takaici kai ga kana kana rubuta mu kun ba ka iya ce mu ni ne kuma in tambaye ka ka ce min daya wani masoyin ka ne takaici kamar shi kashe ni na wani masoyin ki ne to wani mataki ke doka mi zaki ce min dan na saba rubuta ma wani tuyi monsieur si tu plaît réponds-moi t'es qui si tu me réponds pas d'ici là je te bloque je vais te bloquer hein? je vais te bloquer dan wasu ko kai bloquer sai su samu wani nimero wata lamba su kira ka su ce maka laifinci ma bloke Apparemment, c'est vraiment difficile. Euh, même quand tu bloques à Tchébaka ou Taba, mm. est-ce que les hommes sont aussi victimes de ça Oui. Voilà, euh, oui, effectivement. Il y en a assez. Comment on a un contexte ne wanda moralité ta yi kaɗanci wani zai gagné ko wata za ta ganin kawai idan ta yi niyya ra'ayi da kai pay and port kut ke kut ilfo ke ta yi attendant objective ɗinta kamar yadda namiji shi ma in yake yadda ya ta gai macen ma ana samun haka nan me sai ke sur ka yi buloken me aka ce mai son naka ya hika dubara za ta iya kuma nema otrema me tutufuwa ma pour finir avec ces genres il faut ignorer ci me giri kuma yalladi a eu min message guda biyu na ga Bangana, verification duka portable ina ban da numeron ka ba je te dis que oui à qui j'ai l'honneur s'il vous plaît présentez-vous donc in ka ki kana ta message na je vais te laisser maintenant continue à écrire continue à écrire ça c'est ton problème lokacin da ka gaji ça veut dire que tu as quelque chose tu cherches quelque chose à mon niveau mhm. si tu ne vas pas te présenter pour demander ce que tu veux Alors continue. Moi, je continue mon chemin. Ah, euh, voilà, et c'est tranquille. Et c'est en guise de conseil. Mm. Et là, je vais Zamu zo kakku kakku zubo muna in tun yanzu zamu zo wajen su da su kare. Malam Laminu. Tambaya tana gare ka. Kai fa mutunan kowa da kowa ne, kai na jama'a ne. Kenan mutane iri-iri na iya rubuta maka kuma ciki ana samun wa'anda ba na kwarai ba. Ya kake yi kai don ka bata mu wanga ko wanga da rai kuma kai ma a cuta maka. To, kun san eh, kusan in ce shi wani lokaci mutum na kwarai daga yanayin ma'amalaka da shi kana ganewa wasu wasu dan neman matsala ma ne suke taɓo mutum saboda kamar yanzu misali dai kamar yanzu ni kowace dai artist dai wanda yake harkar artist dai mutum na wanda bai da lokacin waya ba a cewa kwata-kwata mutum bai da lokaci amma kamar akwai wani lokaci ko da ana so ya bada lokacin shi bai iya bada lokacin shi bisa kan waya to da yafuwa wasu mutane in suka suna yin message suna ganin mu refund sai su ta ɗaukan mu kamar irin irin muna da girman kai mutum yana ɗaukar kanshi wani abu bayan kuma ba haka nan bane ba yawancin mu mawaka yawanci duk muna da studio misali mm-hmm. to in ka zo studio waya zaka kulawa ko kuma aikin zaka yi kinan dole lokaci ne lokaci in lokaci shi ke kawo kanshi wanda dole dole sai ka hula da mutane amma ba ko da yaushe to su mutane sun yi son ko da yaushe a ce da mutum ya maka message kawai kai refonder da mutum ya maka message kawai kai refonder hakan kuma gaskiya bai samuwa dai gaskiya Dernière question de cette partie pour toi, Racho. Selon toi, est-ce que l'utilisation des réseaux sociaux impacte euh, le rendement scolaire des jeunes de Filingue euh, Je dis bien oui. Ça impacte négativement comme positivement. Négativement pour certains et positivement pour d'autres. Mm -hmm. Eh, yanzu wani saboda réseaux sociaux, yana iya bar zuwa lakon tunda yanzu for example particulièrement ma ina ɗauki eh, wannan tiktok tiktok ya iya yi maka consumer lokacin da baka tsammani san ke cutiran kwant za ka ci inar rutan dozar rutan turazar rutan kana nan kana parce que c'est des nouveautés qui, qui arrivent mm, mm, mm. ça ça c'est la passe tu vois non je vais finir celui-là quelque chose va venir encore qui tu vas trouver encore bizarre donc tu vas voir la suite ainsi de suite, Donc, et ça conduit encore d'autres à la paresse. Mhm. Et quand on dit la paresse, donc ça, ça va impacter négativement euh, les rendements scolaires. Parce que ça, ça contribue pour certains à la tricherie. Mhm. D'autres vont voir aujourd'hui que même recopier une leçon, c'est un problème. Ils, préfèrent que quand tu, recopies la leçon au tableau, ils vont prendre, prendre les images. <laughs> Imaginez, c'est avec le portable que tu as, c'est ça qui va servir du cahier ça peut aller Non. Donc ça détruit vraiment les rendements scolaires. Mhm. Et pour ceux qui profitent positivement, il y a ceux qui font des recherches. On vous donne un exercice, vous allez chercher. Donc là, c'est ceux qui utilisent particulièrement les genres Google et autres. Mhm. Ils vont se retrouver. Ou bien même à travers les WhatsApp, ils peuvent se connecter ou bien ils font des groupes. Il y a ceux qui ont des groupes d'exercices. Mhm. Oui, je suis en train de traiter un exercice, je me bloque, je, je balance ça dans notre groupe et eh, quelqu'un d'autre qui a compris ça il va essayer de corriger mm, don neman mafita voilà don a mm. samu a ci gaba don mm. nan yana yana ƙara yana ƙara mutane don shine kenan le deux côtés sont possibles ana samun cuta ana samun kuma unhani a gare shi yuka ce kenan mai baki biyu to masu sauraron mu haka take za mu je mu dan huta don sauraron wata waka nan kafin mu dawo mu ci gaba da tattaunawa amma tun da muna da mawaki kuma yana da waƙoƙi za mu ba shi mi kowa ya faɗa muna wace waka tashi za mu zaɓo mu saka cikin wannan tattaunawa eh tunda dai kuna filinge mhm. saboda haka sai ku nemo filinge babban gari filinge babban gari kai ka yi ta ko ni na yi ta da kaina to shikenan ko ka iya dan rera muna ita kaɗan. In ji kanna mai laye kurfayawa bayanin ku na kawo filin babban gari ya kai duniya ta faɗa. Allah gwanin hikima shi ya yi ɗan jinjiri yayo tururuwa ko ina tana ayeri ya ba mu hikima dole mu wake babban gari filin yayo mun haɗe mun zama jamakar gudanwa faɗa. sabaniyo filin namu lamino m sharif Madalla bayan mun huta za mu ci gaba da gabatar muku da wannan shirin namu na mu hadu a fada akan mu na yau wato avantage et inconvénients de l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes de Filingi. Dans cette dernière partie, euh, nous abordons et quels sont les bons gestes pour éviter les pièges et se protéger personnellement et des personnes mal intentionnées. Comment se comporter sur les réseaux sociaux, Zulaha a ganin ki kaka mutum zai iya kare kanshi bisa kan mutane masu muguwa aniya bisa kan shafukan sada zumunta wannan dai kamar dai in mutum ya yi tunda ko bloken mutum na an kai yana kokari ya hidda mutum ne to mutum ya yi sai ya gaji ya haƙura ya bari kenan ni haƙuri ne kawai na gani tunda dai babu yadda za mu da su in an yi buloke kuma mutum ya bulle wani waje ya ce maka gani ko kuma ya buɗe buloken ke kuma faramziya a ganin ki mutum zai ya kare kan shiga mutane masu mugun aniya saman shafukan sada zumunta sai kamar yanzu kamar yadda ta faɗa ko ka yi buloken mutum mutum duk abin da zai yi wata nemero ya kira ka yana yi ko suka yi ko baka kula sai su yi maka fatan wani abu ha na mu kamar su yi maka fatan wani abu a baka tsoro eh ko wani abu wasu kamar wasu su yi kwamsi Allah ya yi maka wani abu kawai dai mauvaise eh intention kawai ni dai abin da nake gani kawai in barka kawai da Allah shikenan to malam gashi in ah. Allah na tare da kai mm-hmm. tupa sabi sifir in ka dogara da Allah kawai to malam gashi zan dawo ta bangaren ka eh ke preconisez-vous en cas de accident hakan ga bisa kan rezo socio inga da ake mutane kai a ganin ka me mutum ya kamata yi Eh, ni abun da ya kamata in ce mutane ya kamata su yi bisa kan rezo sosiyo na harko shine ka kiyaye gaskiyarka a saman rezo sosiyo ka kiyaye karya in ya zama to ka kiyaye gaskiyarka ka kiyaye karya da rasala kawai sai sai ma je consider sa kuma ɗan nuna ba in ya zama to message inda za ka samu fuskai akwai sarin ma da ka samu message ka watsa da ka samu ka watsa shi ma sai an nutur problem tunda in da ta kwaso kura za a bibiyo wannan duk wanda ka watsa sai first information mm-hmm. don ka shi ma a kiyaye abin da ka gani ka gani da ya bi wannan ba duka fa kake watsa kai abin da zaka faɗi ka san ka kiyaye ka san ka faɗi gaskiya wanda ko ma shekaru da shekaru akai akai verify da wannan abin da ka faɗi gaskiya ne ba kai sheri ba ba ka ma wani ƙarya ba sa an deziyan ma in ka da deziyan ma eh, in kai lise kamar yadda wannan mata suka gai shine cewa for example abin da ya danganci ko fotunanka ko wani abu da kake sawa mhm. in zaka sawa ka san abin da ka san mhm. il faut te rassurer de ton avenir mhm. même après toi parce que yau par exemple za a gani a ce wani mawaki ya mutu ya mutu ana kukan mutuwa shi amma kuma aka azo wani wasu imagine shi par exemple sai amince da wannan mutu kuma sai a gani da shows wanda kuma bai kamata ba kenan shi da laminu yake cewa komai kake ka san abin da zaka bari don ina konsayin da cewa duk wanda yake idilizan rezo sosiyo ya yi ta yanar kwanta da wannan da cewa lalle akwai gobe kuma mutanen da ke itilizan wannan rezon hawa baka san ba wani iri da wani iri ne lemurizan tushe ne las kullum suna nan yannan eh, an gizi da kunsai relation tsakanin matasa mhm. su iya kiyayewa mhm. don eh, ne for example en tant que jeune j'ai vécu des cas wanda est pur testé vraiment la compréhension des jeunes mhm. et certains préfèrent aujourd'hui sais qui ont compris ils préfèrent que si vous leur demandez des choses comment sur les réseaux sociaux mais ceux qui ont compris vont vous dire qu'ils préfèrent une rencontre face à face. Eh, oui, ils préfèrent une rencontre face à face. Mhm. Cela ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils sous-estiment ou bien ils, ont été victimes mhm. de situations comme ça. Donc ils ne veulent pas se prononcer sur les réseaux sociaux comme ça. Non, non, mhm. viens en face. Il vaut mieux qu'on qu se discute en face, se voit en face. oui waɗansu da yawa haka suke gani parce que mutanen babu amana kai ka amana tsakaninka da Allah ne wani shi ba haka yake tare da kai ba mm-hmm, mm-hmm. ya nu kokarin ne ya samu ko kuma wata rana parce ton nan nami do ton nan nemi d'aujourd'hui mm-hmm. il peut devenir ton ami comme ton ami peut devenir ton ennemi donc tout ça là il faut le juger et pour finir par ce que Ramzia a dit komi za ka il faut ke dai ka bari da Allah wadan wani abu sai can ya da shows wanda duk precaution inda ka dauka wani vraiment wani amici in kuka yi shi da mutum yadda kuke ku da shi komi da komi tu voir que un beau jour parce que était rayuwa sai a hankali wallahi aka ce ba ku da kuto in ba sai ka waiwaya ka gani wane ne a da kamar kuto in shi ga shi a da shi sai plus mal mm. donc akwai waɗannan abubuwa donc c'est de tenir compte les c'est de vraiment savoir ce, ce qu'ils balance les garçons aussi ce qu'ils balance parce que ko ka dauki image yanzu ina jin nauyi yanzu par exemple a ce an ga nayi publier quelque chose d'indécent mhm. non les gens se doivent comprendre sérieusement mon compte a été piraté hakane et c'est pas parce que oui, je ne fais pas de mauvaises choses. Je préfère que oui, tu m'as vu en train de le faire comme ça physiquement que d'entendre dire que non, tu as vu ça sur les réseaux sociaux. Non, non, non. Ah il y en a de ciwo. Il y en a de Parce que les réseaux sociaux, c'est vraiment la planète qui est là étalée. Kowa de kowa. Mmh, mmh, mmh. Donc vraiment, il faut que les gens sachent comment est-ce qu'ils gèrent leur vie par rapport à ces réseaux sociaux. Par rapport au conseil Kagamokomei, nous allons laisser la place à Ceno 50% pour sa chronique du jour. Bonsoir amis jeunes de la FADA. Dans notre chronique d'aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur le sujet fascinant des mémorandums. Les mémorandums, souvent abrégés en mémo, sont des documents cruciaux dans le monde des affaires, de la politique et même de la diplomatie. Ils jouent un rôle vital dans la communication interne et externe des organisations. Amis de la FADA, plongeons-nous dans le monde des mémorandums pour découvrir ce qu'ils sont comment ils sont réalisés et qui sont les acteurs impliqués. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un mémorandum Un mémorandum est un document écrit utilisé pour communiquer des informations importantes au sein d'une organisation. Il est généralement utilisé pour informer, clarifier, recommander ou demander une action spécifique. Exemple, dans le cadre des prochaines assises nationales que projette d'organiser le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Le gouverneur de la région de Niamey a présidé en septembre 2023 à Niamey la première réunion du comité régional de réflexion et de travail pour élaborer un mémorandum au titre de la région de Niamey. Les mémorandums sont souvent courts formelle et structuré de manière à faciliter la lecture et la compréhension rapide. Parlons à présent du processus de la réalisation d'un mémorandum. Eh bien, le processus de réalisation d'un mémorandum peut varier en fonction du contexte et des exigences spécifiques de l'organisation ou de l'institution. Cependant, il existe généralement quelques étapes fondamentales à suivre. D'abord, l'identification du besoin. Tout commence par l'identification d'un besoin de communication spécifique au sein de l'organisation. Cela peut être une information à transmettre, une décision à annoncer, une recommandation à faire, etc. Ensuite, nous avons la collecte d'informations. Une fois le besoin identifié, il est nécessaire de collecter toutes les informations pertinentes concernant le sujet du mémorandum. Cela peut impliquer des recherches, des consultations avec des experts ou des discussions avec les parties concernées. Ensuite, nous avons la structuration du contenu. Une fois les informations collectées, il est important de structurer le contenu du mémorandum de manière claire et logique. Merci c'est nous haka ne matasa na fada Aujourd'hui nous étions en compagnie de euh, mademoiselle Ramziya, elle est jeune internaute ou bien qui veut rentrer dans l'internaute pour à bonne utilisation. Nous avons aussi eu euh, l'ami nous M Sharif, il est chanteur de la localité. Nous avons également Rachou Aboubakar qui est le président du MJV. Voilà, MJV Matemaka. Nous avons aussi eu euh, avec nous Zuleiha, elle est aussi jeune jeunes internautes également. Avec eux, nous avons discuté bisa kai ga harkokin shafukan sada zumunta yaya matasa ke amfani da su a nan Filinge. Bisa kan hanyoyi na kwarai ne suke amfani da su koko akwai wasu matsaloli da yake iya samu inda ana amfani dasu Daga nan za mu yi bankwana da ku sai kuma gobe idan Allah mai kwa mai komai ya kai mu inda za ku gani yadda za a ci gaba da wannan maudu'in tare da malam habibu garba daga nan in ce muku mu lafiya ku ci gaba da kasance tare da shirye-shiryen studio kalangu bye bye